a ah, jama'a masu kallo da sauraronmu ni ne dr obinna mai maganin gargajiya wanda akwai nau'in magunguna kala daban-daban waɗanda nike yi wanda suka shafi lafiyar jiki ɓangarori kala daban-daban ah, a yau ɗin na zo muku da ɓangaren abin da ya shafi matsalar ƙaiƙayin gaba ko ƙanƙancewar gaba ko kuma a riƙa yin fitsari yana kasancewa da zafi ko kuma fitsarin baya gudu yadda ya kamata domin allah subhanahu ta'ala ya halicci mutane kala daban-daban da kuma irin ainihin halittu daban-daban a ah, fitsari da kake ganin shi akwai iya adadin gudun da ake so a ga cewa ya kasance mutum yana fitsari ƙarfin gudun fitsarin shi shine daidaicewar lafiyar ainihin zakarin shi walau mace walau namiji to a yau din nan na zo da bangaren abin da ya shafi wannan fitsari ne ko kankancewa ko kuma ainihin zafi ko kuma a ji ana saduwa abu wato ba ba a gamsuwa ana jin daɗi sai dai a rika jin zafi wato wannan maganin da yake gabana shine maganin infection shi infection mata da dama sun jahilci infection ko kuma ce maza da mata sun jahilci uh, infection infection matsala ce wadda take zuwa gidanka a bayinka ko kuma in ce matsala ce wadda mata da maza suke hassadata ko kuma su hassasa ta a gidansu ta zo ta ci gaba da damuwa da su a dacen waɗansu da basu gane ainihin matsalan abin da ke faruwa ba za ga da yawa suna ganin cewa a'a mata ce ta ɗauko ko ko a'a mijin ne ya ɗauko to wannan matsala ba wai kaɗai sai a wurin saduwa ne ake samun ta ba amma matsalan takan faro ne wurin mace na al'ada ko namiji ya matsa mata cewa lallai siyasa da ita a wannan lokaci wannan matsala domin allah subhanahu ta'ala ya yi wannan ainihin jinin haila ne ya ce a ƙaurace wa mata a daidai wannan lokaci saboda cututtukan da jinin haila yake ɗauke da su domin ba ma matsalar infection ba akwai matsala da dama ta wannan bangare wanda namijin da idan shi ya rufe a daidai wanda lokaci ya ce lalle sadu da mace to idan ya da ita ita akwai wannan cutan wannan ruwan ko kuma wannan jinin ya koma ya lalata mata waɗansu abubuwa haka shi ma da ya da ita zai iya ainihin zuƙan wannan ruwan cikin kwarkwaron azzakarin shi ya kai ainihin makogwaron azzakarin shi ya fara mai ciwo bayan kwana uku ko hudu wani fiye da haka amma matsalar nan ta fi shafan mata fiye da namiji saboda namiji a bayan kwana uku zai iya gane cewa wani abu baƙo ya shigo jikin shi amma mace saboda tana da lunguna kala daban-daban kama daga tun daga bajena dinta har zuwa fallopian tube har zuwa obri dinta kai infection yakan shafi kodan mace a daidai lokacin da aka ɗauke shi kuma yakan daɗe a jikin mace fiye da namiji bai fara mata ɓanna ba but at the end of the day idan ya fara mata ɓanna ne za ta fara notice ɗin waɗansu abubuwa ɓannan ko da zai mata ɓanna na farko zai sa ta ta ji kwata-kwata sha'awanta yana ɗaukewa sannan jininta yadda ya saba zuwa zai rage zuwa har ma ya kai ga ya ɗauke daga nan zai ci gaba idan ya shiga obri ɗinta wato mahaifarta kenan zai ci gaba da lalata mata duk waɗansu wurare waɗanda ta wurin ne take ɗauka ciki to daga nan gurin zai ainihin fara nuna mata ko kuma mace ta ga ta daɗe irin ba ta yin al'adan ba wani abu dai da yake gudana to infection shine ainihin salon matsalan wa'annan abubuwan idan ya yi ƙarfi yakan zama mata fibro fibro ɗin nan zai dunkulalan wani abu ya dunkule duk lokacin da aka sadu maimakon ya zamanto cewa mani namiji na mace sun haɗu sun shiga cikin obri ɗin nan sun fara accumulating na zama wata halitta to ba zai faru ba wannan shi ne matsalan da mata yake su. har in ya kai ga ainihin chromosome wato ƙwayoyin halittarta ya kai ga wuraren shi za ga yana lalata mata ainihin mani yana gangarowa da wari sannan kuma duk lokacin da wannan mani ya taɓa wani sashi na jikinta za ta fara jin kaikayi sabida me sabida tare da waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne wanda suka lalata shi daga yadda yake ya zamanto ya lalace to shine za ga yana gangarowa ko da saduwa aka yi namijin da ya sadu da irin wannan macen zai iya ɗauka ya tafi da shi to a yau ɗin nan insha Allahu na zo da magunguna kala daban-daban amma wannan da kuke gani ainihin shi na infection ne kuma da yawa mutane wasu su ce sun yi sun yi magani ba su samu warakan wannan abun ba su kashe kuɗi a asibiti su kashe a ina ne to a shi har kullum cuta da magani sai wanda ya san wannan cutan ga irinta ga kuma abin da ya dace a hada ta da ainihin eh, a haɗa cutan da shi na magani kafin nan sai a samu waraka sannan shi infection yana da waɗansu ƙa'idoji na daban na farko dai duk maganin da za ka sha sai ya kasance cewa ka sha maganin yadda ya kamata ya kuma ratsa jininka duk waɗansu lunguna da zai iya tsayawa ya fake wannan maganin zai iya shiga ya koro su ya ainihin eh, wanko su a yi fitsarinsu sannan mace idan ma'aurata ne mace za ta sha kwalba shida ne a ɓangaren ninawa sanin da tsarin za ta sha kwalba shida ne wannan kwalba shida a kwana shida za ta sha shi kowane kwalba guda ɗaya da ake gani haka za a raba ta kashi uku ne idan aka raba ta kashi uku safe rana dare wannan da izinin allah duk inda ya zagaya zai wanko mata ainihin waɗannan dattin kuma shi wannan maganin ba ma ya tsaya kan kawai infection ba hatta irin tsatsargiya fitsari da jini ɗin nan da izinin Allah idan aka sha shi yadda ya dace mutum shida mutum ɗaya kwalba shida a kwana shida to in Allah yadda za a samu waraka sai dai kuma akwai wani abu da yake faruwa mutum zai dogara cewa ya sha magani ko kuma a'a ai ya wanke fan eh, eh, ɗin shi ko ta wanke fan ɗinta ba haka ba ne matsalar infection idan ta riga ta shiga jikin mutum ko mace ko namiji to idan ya yana shan magani daga ran da ya fara shan magani duk wani underwear na shi ko kuma in ce fan ko kamfai ko kuma gajeren wando boxer kenan to daga ran da ya fara shan magani daga nan zai haƙura da su ya aje su gefe guda ya samu koda guda ɗaya ne zuwa biyu yana shan maganin zafin cutar da daɗaɗin ciwon yana fita yana fita a jikin shi har ya gama shan magani kafin nan sai ya sai wasu ya ci gaba da amfani da su wannan ɓangaren mace ko ɓangaren namiji haka ya kamata a ce an yi ɓangaren mace akwai ainihin abin da muke kira protection wato kariya wannan kariya akwai garin maganin da muke bayarwa mace za ta same shi kamar ainihin yadda yake e, rabin paket ɗinmu idan ta samu rabin paket ɗinmu za ta zuba shi sai ta zuba ruwa galan ɗaya sai ta samu ruwan kal ta zuba cikin wannan ta tace shi duk lokacin da za ta zagaya bayan gida to e, da shi ne za ta tafi ta yi tsarki sai ta yi womin ɗin shi sai ta yi tsarki da shi in ta yi tsarki da shi ko da ta tafi waɗansu unguwanni ta yi fitsari a wani wuri kila tana cikin shan maganin ta sake ɗauko wani abu a wani wuri to da izinin Allah idan ta dawo gida ta ɗinɗima wannan eh, ruwan magani da ta dafa ta yi tsarki da shi wannan cutan daga nan gurin ta tafi kenan